الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون waɗanda suka yi imani da Allah suka bi abin da ya shari'anta kuma ba su haɗa imaninsu da shirka ba to suna da cikakken aminci da tsira su kaɗai banda waninsu kuma su ne waɗanda aka datar wato ubangijinsu ya datar da su zuwa hanyar shirya